daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 6041 da kuma 25 a jamhuriyar nijar za ku iya kama mu a tashar viewer africa da ke birnin yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalal fm da kuma niyya a birnin kunni sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare mu da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato 8 da rabi agogon Ghana, karfe 4 da rabi kuma na yamma kenan a nan Washington DC. a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa bangaren zartaswa a najeriya ya bayyana hanyar da za a shawo kan takaddama da ta kunno kai tsakaninta da majalisar dattawa kan batun tantance waɗanda fadar shugaban ƙasa ke aikewa majalisar domin a tabbatar musu da mukaminsu. su To a takaice dai babu yadda za mu iya warwarewa wannan matsala sai dai idan zama muka yi. Dole sai an zauna bangarorin guda biyu wannan ya faɗa wannan ya faɗa a bujiro da bukatu na yanda kundin tsarin mulki da tsarin gudanarwa ya gabatar. Sannan za ku ji tsokacin da masharanta ke yi kan jibge dakarun ƙasashen waje a wasu yankunan Afirka. lamarin da wasu ke cewa kulliya ba ta biyan kuɗin sabulu lura da yadda ake kai hare-hare babu kakkautawa. kawo sojawa na kasashe na waje sai da wani amfani ga kasar Nijar inda duk da wannan sojawan suna nan eh, yan ta'adda suna kai hari. Za ku ji abin da kasashen waje ke cewa kan dalilansu na tura dakarunsu zuwa yankin na Afirka. Kuma kan wannan batu muke su ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin menene tasirin kasancewar dakarun kasashen waje a wasu yankunan yammacin Afirka musamman ma wajen kasashen yankin Sahel? lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar amma da farko bari mu fara da labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban ƙasa Amurka ya faɗa a yau Alhamis cewa Amurka da ƙasashen Turai sun ji jiki daga hare-haren ta'addanci, amma ƙasashen za su kawo ƙarshen hare-haren A wani jawabi da ya yi a birnin Warsaw na kasar Poland, Trump ya yi gargaɗin cewa akwai babbar barazana ga tsaro ga kuma rayuka. Ya kuma ce iyakokin Amurka za su ci gaba da zama a rufe ga ta'addanci da masu tsatsauran ra'ayi. Haka kuma a yau din ne shugaba Donald Trump ya yi kira ga kasashen duniya a kan su takali barazanar da Koriya ta Arewa ke yi, su kuma fito fili su nuna wa kasar cewa akwai mummunan sakamakon wannan muguwar da ba'ar tata. ta. ta wani gefen kuma a jiya laraba jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa wa kwamitin sulhun majalisar cewa amurka na shirye ta yi amfani da ƙarfin soja wajen magance barazanar da koriya ta arewa ta yi ta harba makamai masu linzami amma ta ce zai fi dacewa a warware rikicin ta hanyar diflomasiyya da kuma ɗaukar matakan tattalin arziki shugaban amurka donald trump ya gana da shugabar gwamnatin jamus angela merkel da yammacin yau alhamis akan batutuwa da yawa da suka shafi duniya a birnin hamburg na kasar jamus gabanin taron kolin kasashe masu karfin tattalin arziki da ake kira g20 wanda za a fara gobe juma'a makil na ɗaya daga cikin shugabannin kasashen duniya da suka fi yawan cika trump saboda kalamansa da kamalu da yinsa na shugabanci wani mai magana da yawon markel ya ce batutuwan tattalin arziki da na kasuwanci da gwajin makami mai linzami da koriya arewa ta yi na baya-bayan nan da kuma rikicin da ke faruwa a gabas tsakiya da ukraine duk suna cikin batutuwan da shugabannin suka tattauna a wasu ta yau a cikin kwanakin nan Merkel ta nuna rashin jin daɗinta akan yadda Trump ya fidda Amurka daga shirin ƙasa da ƙasa da aka cimma a Paris a shekarar 2015 akan magance gurɓatacciyar iska a faɗin duniya cikin shekaru masu yawa. Ta kira matsayin da Trump ya ɗauka a matsayin na da na sani. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An kashe yara bakwai da wani mutum guda ɗaya a lokacin da aka tattake su cikin wani cunkoso a lokacin bukukuwan tunawa da samun 'yancin ƙasar Malawi. Lamarin ya faru ne yayin da dubban mutane suka fito don kallon wani wasan ƙwallon ƙafa tsakanin wasu ƙungiyoyin wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar guda biyu a filin wasan Lilongwe na ƙasa. An dai ci gaba da wannan wasan a filin da ke makile da jama'a, amma shugaba Peter Mutharika bai halarci wasan ba kamar yadda aka shirya. maimakon haka sai ya zarce zuwa asibiti don jajantawa mutane fiye da arba'in da suka jikkata sakamakon lamarin da ya auku kusan fararen hula dubu ashirin ne yanzu suka makale a cikin garin masol na kasar iraki yayin da dakarun irakin suka yi yunkurin kawar da mayakan isis da suka rage a birnin a cewar wata jami'ar majalisar ɗinkin duniya liz grant ta ce waɗanda suka makale a cikin birnin na cikin mummunan haɗari saboda ƙawayar da aka yi wa birnin na harbe-harben manyan makamai ta kara da cewa har yanzu mayakan isis na can suna ci gaba da auna fararen hula da ke kokarin barin birnin zuwa yanzu fadar fadan masul ya tilasta mutane dubu dari tara barin muhallansu kuma sannan mutane dubu saba'in sun gudu da sun yana cikin gudun hijira kotun laifuka ta duniya ta icc ta ce kasar afirka ta kudu ba ta bi ka'idojin kotu ba da ta ki cafke shugaban kasar sudan umar albashar wanda kotun ke neman kamawa a bisa zargin laifin kisan kiyashi Wani alkalin kotun Kuno Tarfuso ya faɗa a yau Alhamis cewa matakin da Afirka ta kudu ta ɗauka na ƙin kama shugaban Sudan ɗin lokacin da yake cikin ƙasarta ya saɓawa buƙatun da kotu ta gabatar ga ƙasashen duniya a kama shi. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta mai da martani ga wannan matsayin da kotun ta ɗauka, inda ƙungiyar ta ce hakan na nuna cewa shugaban Sudan bai da wata kariyar da za ta hana a kama shi. Labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko Majalisar Dattawan Najeriya ta gindaya wa bangaren zartaswa wasu sharuɗa kafin ta ci gaba da ayyukan tantance jami'an da bangaren zartaswa ke gabatar mata. daga cikin sharuɗan akwai batun cewa har sai makaddashin shugaban ƙasa farfesa yemi oshibanjo ya amince cewa majalisar ita ke da hurumin tantance jami'an da za a naɗa a mukamai daban-daban baya ga rashin jin daɗinta da ta nuna na cewa ɓangaren justice wars ya ƙi ya cire shugaban efcc ibrahim magu daga mukaminsa duk da cewa majalisar ta ƙi tabbatar mai da mukamin wakilinmu a fadar shugaban ƙasar da ke abuja umar faruk musa ya fara da tattabar wato tuntubar farfesa almustapha usiju kwararre a fannin ayyukan majalisa da kuma dokoki domin ya tsokaci kan wannan takaddama a wannan rahoto da ya aiko mana majalisa dai da ita da gwamnatin zartawa da kuma sashen shari'a duka ƙarfinsu daga cikin kundin tsarin mulkin najeriya suka ɗauka sannan ita majalisa ta yi aikin nan ne a bisa rahoto da hukumar bss e ta bata ta zamanto ta ki amincewa da tantance shi shugaban hukumar EFCC wato Ibrahim Magu sai amfani da doka ita EFCC ɗin ta kafa wannan musamman sashi na biyu cikin baka na uku wanda yake sai majalisa ta tabbatar da mutumin nan to da ya zama to cewa ba a tabbatar da shi ba aka sake turo sunan wani dan a tabbatar kaga dole za a samu karo a nan wajen saboda in har ta yi aikin ta kamar kotu ce a yau kotu ka kai mata abu bayan kotu ta yanke hukunci ya zama to hukuncin kotun nan ba amfani da shi ba sai ka kawo mata abu makamancin haka baya da bayan haka ita majalisar tana duba cewa a baya ta ji shi mukaddashin shugaban kasa wato Profesa Yemi Osibanjo yana faɗan cewa ba sai an kawo majalisar nan ba ma wato yana amfani da sashi na ɗari da saba'in da ɗaya wannan wani lauya wato falana ya yi amfani da shi ya ce cewa ba sai an kawo majalisa ta tantance wani mukami ba ita kuma majalisa ta sake duba cewa a sashi na ɗari da hamsin da uku tana da wannan ƙarfi na wasu mukamai da za a bayar kuma sai ta tantance su to a wannan wajen ba shakka ba wanda zai zamanto ya sasanta tsakanin majalisa da ita gwamnatin zartawa abu biyu ne zai sasanta su ko shi mukaddashin shugaban kasa ya zamanto ya yi wannan magana da suka yi amfani da ita ko kuma kotu domin abu biyun nan in ba su ba ba mai iya sasanta su. To amma wasu na ganin cewa wai tun farko ma ana ganin kin amincewa da magun da ita majalisar ta yi domin wai yana binciken waɗansu daga cikin 'yan majalisar tawa ne shi yasa aka ki wannan kana ganin wata hujja ce kwakwara da za a iya dogara a kanta. in har 'yan majalisar nan suna da wasu laifuffuka ne ake ganin cewa sun ki yadda da shi to a kawo wani wanda ba zai zamanto cewa ma yana da wata mu'amala da su ko a ko ta takin saka da su ba. farfesa almusafa usuju kenan kwararre akan ayyukan majalisa da dokoki a tattauna da ne da shi a abuja. a bangare ɗaya na tuntuɓi mai bayar shugaban ƙasar najeriya shawara akan ayyukan majalisar ƙasa wato honorable kawu sumaila domin in ji ƙarin haske dangane da matakin da ya kamata a ɗauka domin a warware wannan takaddamar sai ya ce. To a takaice dai babu yanda za mu iya warwarewa wannan matsala sai dai idan zama muka yi dole sai an zauna bangarorin guda biyu wannan ya faɗa wannan ya faɗa a bujiro da bukatu na yadda kundin tsarin mulki da tsarin gudanarwa ya gabatar tukunna a samu matsaya guda ɗaya. Amma bisa ga dokokin Najeriya wanda kai ka san su, majalisar ƙasa idan ta ƙi amincewa da naɗin mutum, shin canza shi ya kamata a yi ko kuwa za a ci gaba da bashi damar ci gaba da aiki ko da babu wannan tattakewar. To a iyaka fahimta ta idan irin wannan magana ta faru a ce an yi disqualifying an soke ka ba alhali kana ganin baka aikata wani laifi da ya saba kundin tsarin mulki ba wannan a matsayinka na ɗan ƙasa za ka iya neman haƙƙinka domin zai zama mana kaman bata suna ne idan kamar abin ya tafi a haka da haka babu abin da zai iya warwarewa wannan takaddama kamar yadda na gaya ma sai an zauna Kawu su da kenan mai bai shugaban kasar najeriya shawara akan ayyukan majalisa a tattauna da ne da shi umar faruk musa amurka a abuja najeriya to a kasashen yammacin afirka musamman waɗanda ke yankin sahel masu fashin baki na kokawa da yadda ake yawan samun hare-hare duk da kasancewar dakarun kasashen waje da dama da ke ayyukan wanzar da zaman lafiya a yankin ko a jiya ma wasu 'yan bindiga sun kashe dakarun kasar niger wanda inda suka musu kwantan bauna a yankin midal da ke jihar tawa abokin aiki na abdulaziz adili turo ya tuntubi musa shangari shugaban kungiyar alternative mai kare haƙoƙin fararen hula inda ya fara tambayar shi dalilin da ya sa ake samun hare-hare duk da kasancewar dakarun kasashen wajen a noma Nijar kowa san da wannan eh, kawo sojawa na kasashe na waje bai da wani amfani ga kasar Nijar inda duk da wannan sojawan suna nan eh, yan ta'adda suna kai hari a ga jami'an tsaro suna kai hari ga hara eh, hula a garuruwa da dama suna kashe mutane suna ah, banna iri-iri to kenan ana yi a ce duk wannan kawowa su ja wannan babu abin da ya kula mana waɗanda dai su ja wanda suka so wanda kowa ya san sun yi aiki na kare mutane su ne su ja wanda suka zo a yankin difa suka yi aiki kuma ina ji yanzu yawancin su ma sun koma amma waɗannan na kasashen turai mutane ne sun zo don saboda samu akwai abin da suka sa a gaba akwai burin su ba kare kasashen mu bane Kai ganin ka mine ne gurin su? gurin su na su samu dama su mana sabon sallon mulkin mallaka. Don wannan baraka da aka samu wannan tashi hankali da aka samu a cikin kasashenmu wannan fitina mhm. ya zama to dama ce gare su na su zo su mana sabon sallo na mulkin mallaka kaga tun da wannan tashi hankali ya tashi wannan fitina ya tashi kaga yanzu suna da sojawa a mali suna da sojawa dama can dama a chadi kuma yanzu sun karhoha gaya suna da sojawa a burkina faso kuma suna da sojawa a niger eh, banda eh, can kamar kasashe kamar su ivory coast da cote d'ivoire da sauransu inda nan ma suna da sojawa yana ya zama to dama ne gare su a yi ta tashi hankali yanzu su komo da ƙarfi musa cangari kenan shugaban kungiyar kare fararen hula ta alternative da ke jamhuriyar niger a tattauna wasu da abokin aikinmu abdulaziz adil toro to sai dai ba kamar yadda wasu masu sharhi afirka ke faɗa ba da cewa kasashen wajen na tura dakarunsu ne zuwa yankin afirka domin wata sabuwar dama ce ta mulkin mallaka a zamanance ko a farkon makon nan shugaban faransa emmanuel macron wanda dakarunsa ke jibge a jamhuriyar ta nijar da mali yayin wata ziyara da ya kai malin ya kare kasancewar dakarun kasarsa a wasu ƙasashen da ke yankin na sahel ya ce a kowace rana muna fuskantar 'yan ta'adda da masu muggan laifuka da masu kisa waɗanda ya zama dole mu manta da sunayensu da fuskokinsu sannan kuma ya zama dole a gare mu muhimmatu wajen kawar da su baki ɗaya. fassarar kalaman shugaban faransa kenan emmanuel macron to kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku shi menene tasirin kasancewar dakarun kasashen waje a wasu yankunan yammacin afirka musamman wajen kasashen yankin sahel a matsayin masu wanzar da zaman lafiya yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to kada manta ana tare da sashen hausa na murya amurka kiranmu na farko ya fito ne daga jihar yobe wane ne akan layi na yobe kana tare da mu hello na yobe kana jin mu to na kaman a ko layin shi a tsinke ko kuma shi baya jin mu lambar da za a kira da ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ka kira mun samu daga jihar sokoto wane ne akan layi yalo na sokoto kana jimu tana fatan dai ba tangadda za mu fuskanta da wayoyin da kuke bugo mana ba shi ma na sokoton kaman baya jina lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bari mu gwada jos jihar plateau wane ne a kallai. kuna magana da alhaji babaji mai gwanjo jos da kandahar to alhaji babaji muna jinka wato abin da ya fi mana mai wa kan makiyamar lenin shugabannin masu ɗaya sojoji a jihohinmu na afirka su tura an zasu su taimaka mana taimaka mana da kayan yaƙi shine mace al'ala a gare mu amma ya za a yi baƙo da zai shiga garin ka bai san kan garin ka bai taimaka maka da wani yaƙi fi sabilin layi dole shugabannin masu wa kansu kiyamar lenin su ɗaya biya tun daga sun gama makaranta a ɗaya su aikin soja a hmm. taimaka masa da kayan yaƙi ne mafi al'ala gare masu yana sake kuɗin kudin talakawa suna tsazata kansu. Mm, to Alhaji Babaji wani lokaci a dakarun kasashen wajen sukan shigo kasashen Afirka ne da nufin cewa za su koyar da su dakarun Najeriya wasu irin dabarun yaƙi. Kana ganin ba sa taimakawa ta wannan bangare? Ba wani taimaka da suke mu muna da namu dabarun. yaran mu horar da su a gida ya fi na ƙasa wajen mai suka sani game da kasashenmu. mu. Alhaji Babaji daga Jos jihar Plateau. Bari mu je jihar Gombe. Wane ne kan layi? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Abubakar Ibrahim na Ruru. To muna jin ka Malam Abubakar. To wannan al'amari dai gaskiya ba za mu ji daɗin sa ba. Hmm. Ba mu ji daɗin sa ba gaskiya zan ya kamata a ce shugabannin mu sun tsaya da kansu da kansu sun yi abubuwan da ya kamata. Eh wani al'amari kake magana kai? akan eh, sojojin da ake kawowa daga hmm. kasashen waje hmm. to da gaskiya bai kamata ya kamata su musu tsaya su yi abin da ya kamata kaman malam buka kana gan aka ce ba sa taimakawa ta kowane fanni an yi gaskiya ko kuma an musu adalci gaskiya ba a musu adalci ba ai mu ai mu muna da sojojin nan to malam bakar kenan daga gombe bar je kaduna wane ne kan layi Malam Muhammad Lalu barka da dare. Yawa barka da wannan lokaci da muke magana. Sunana Alhaji Musa Garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Yawa wato muna jin ka Alhaji Musa. To Malam Muhammad Lalo idan muka ɗauki irin abubuwan da ke faruwa dangane da mu kanmu Najeriya da Afirka. Mm. Ya kamata a ce kamar yadda kaga munan Najeriya ma dai akwai sojoji wanda ake ɗaukar kala-kala da yawa ga sanan ba iyaka. To amma a ce kuma idan sai an kawo wasu daga san wani ƙasashe ai kaga akwai wasu matsaloli da sauransu ya kamata idan namun suna da matsala ne a tsaya a basu training ko kuma inganta su a tabbatar da cewa za su iya duk abin da ake so to idan aka yi haka ina ganin za a samu ci gaba amma yanzu kin ka haka mai za ce sojan Najeriya shi zai sai rufan da kanshi shi zai sai takalmi da kanshi duk da mun san ana ba su hatta polish wannan da ba su ake yi to me yasa aka aka danyo ina abubuwa Alhaji Musa a ina sojojin Najeriya ke siyan uniform da takalma da kansu da kwari da gaske sojan najeriya zai sayi nufan da kanshi zai sayi takalmi da kanshi polish wannan sai ka zo ya saya amma da mu mun san raba musu ake yi to me isa ba za a inganta naman sojojin ba irin kokarin da suke ya kamata a tabbatar da a inganta su gode alhaji musa da kaduna bari mu je gashuwa jihar yobe wane ne kan layi yusu dan mai ran komai na allah ka tuzu to muna jin ka malam yusu to a hakikanin gaskiya sojojin najeriya suna kwazo sosai da sosai su ake taimaka musu da kayan aiki wannan kwarai iya da kyau eh kamar muna magana ne yadda ake samun dakarun kasashen waje da suke zuwa suke taimaka wajen wanzar da zaman lafiya kuma sai ka duk da haka ana samun hare-hare kana ganin kwalliya yana biyan kudin sabulu to daman kasashen waje idan suka zo suka yi hakan iya da kyau za a samu dabarunsu za a koyi su kaga su ma za su koyi mu saboda haka iya da kyau to mun gode a malam isuhu daga gashuwa jihar yobe har yanzu muna garin na gashuwa jihar ta yobe wane ne kan layi hello na gashuwa kana jimu mu tana ga shi ma kaman baya jin mu ko kuma layin nashi ya katse kada manta lamba da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bari mu je jihar taraba wane ne kan layi Alhaji Uba da kyar nake jin ka ko inda kake babu Alhaji Uba ta yawwa to Alhaji Uba wakali karamar hukumar Ibbi jihar Taraba yawwa ina jin ka Alhaji Uba wakali. eh wato ni ra'ayina nan wannan zance ba zancen da hankali zai kama ba ne gaskiyan bayani wani zance kenan ai sojojin Najeriya su ma akan daukan su je su ba da guduma a wani jaha wani kasa kana goyon bayan tura da za a ce sai an je an dauko wasu sojoji ne su kara musu basira eh wato kamar ai sojojin da muke da shi a Najeriya sun wuce haka in ba gaskiya ake so eh misali kaman kaga a jamhuriyar Nijar an Alhaji ubata Tawakkal in ka duba jamhuriyar Nijar akwai dakarun kasashen waje na kusan kasashe biyar da suke jibge a kasar amma kuma in ka kula a 'yan kwanakin nan ba a kwana ba bai ku mako biyu ba aka samu hare kana ganin zaman sa a nan yana da mahimmanci ko ba shi da mahimmanci zaman na da mahimmanci amma kamar mu Najeriya ni muna ganin kamar muna ɗaya daga cikin wanda muna da sojojin da muna ganin a duniya ma ana jin labarin sun je wajen in dai wajejen tsaro ne da iya to mun gode Alhaji Uba Tabakal bari mu je jihar Kaduna wane ne kan layi Mamun Lalo barka da lasariya. Yawwa barka da wannan lokaci. da lasuwa na Murtala ina kiran ku da garin gasa a Kano Najeriya. Yawwa muna jin kama da Murtala. To gaskiya in ka duba ne ina ga kamar su sojojin kasashen wajen nan suna zuwa yawon bude ido ne kawai. Dan ba mu taba gani yadda aka ce ga sun fito suna gwagwarmaya ba. Kuma in ka duba kamar sun karkasa abin ne zan iya daɗari bisa kamar mulkin mallaka suke zuwa da shi. in ka duba in ka ja ga in ka je irin kasashen sahil da faransa ke yaro a garaji sojojin ta ne a nan in ka zo yadda ingilishi ne na ma garaji sojojin rabi ingilishi ne da sauransu to kaga kuma ainihin maganar wani wai wa ai tun da aka kafa soja a duniya daga nan da aka kafa soja a duniya in har kasa ta sami yancin kai shikenan ba wani ita za ta san training da ya taimaka sojojinta da horo da komai da sauransu kamar yadda kuma kullum kowanne kasashe suna kara horar da sojojinsu ta gani ko mu irin haka so ina ga wani sabon mulkin mallaka ne da yawan shi bude ido kawai suke yi to mun gode murtala daga kaduna bari mu je nasarawa wane ne kan layi to alhamdulillah malam mahmud lalo kana tare da shugaban kungiyar murya nasara ta jihar nasarawa garba sale likitan rediyo na garin abubuwan domin jihar nasarawa yawa muna jin ka malam garba To a gaskiya Mamun Lalo yadda muka ɗauki wannan taron dangi da aka ce sojojin ƙasashen waje sun zo su tallafa mana a zahiri ba mu gani a ƙasa ba. Kusan za mu ce taron kuda ne kawai akan fata. Amma abin da za mu so a nan shine in dai gaskiya ne su horar da sojojinmu kuma su ba su makamai na zamani tunda muna da matasan waɗanda yake za su iya shiga kowane lungu tun sun suka zo kowane lungu a cikin kasashen su amma yanzu duk gashi ana ta kai hare-hare kuma Malam Garba daga jihar Nasarawa sai ka mana afuwa lokaci ya daga mana hannu muna godiya kwarai da gaske dukkanin waɗanda suka kira domin su bayyana ra'ayinsu. Sai labarin wasanni. Wasanni a takaice. Najeriya ta koma ƙasa daga matakin da take a kai na mafifitan ƙasashe a fagen ƙwallon ƙafa na hukumar FIFA inda a yanzu ta koma ƙasa ta 39 a duniya to sai dai har yanzu ƙasar ce ta shida a nahiyar Afirka a jadawalin wannan watan da hukumar ta FIFA ta fitar a yau Alhamis. Saukar ta Najeriya da mataki ɗaya bai rasa nasaba da kashin da ta sha a gidanta daga ƙasar Afirka ta kudu da ci biyu da nema a wasan neman gurbi na gasar cin kofin nahiyar Afirka. kasar masar ce ta ɗaya nahiyar afirka a sabon jadawalin senegal na binta sannan jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da tunisia da kuma zakarun afirka wato kasar kamaru a matakin duniya kuma kasar jamus ce ta ɗare sama a matakin ta ɗaya inda ta ture kasar brazil wacce a yanzu ta koma ta biyu mutane takwas suka rasa rayukansu ciki har da yara bakwai a wani turmutsitsi da ya faru wajen shiga filin wasa kafin soma wani wasan kwallo a kasar malawi jami'an 'yan sandan kasar sun ce wasu da dama sun sami raunuka a turmutsitsin wanda ya auku sa'ad da dubban jama'a ke ruguguwar shiga domin samun mazauni a filin wasan kafin soma wani wasan sada zumunci tsakanin wasu manyan kungiyoyin kwallon kasar guda biyu wato nyasa big bullets da kuma silver strikers to sai dai duk da aukuwar lamarin an ci gaba da buga wasan ko da yake shugaban kasar bai halarci wasan ba kamar yadda aka tsara to amma ya jajanta wa iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su inda kuma ya tabbatar da cewa gwamnati za ta yi iya kokarinta domin tallafawa iyalan waɗanda suka rasu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a kwanan nan ne wata kotu a vietnam ta yanke wata marubuciyar yanar gizo kuma mai rajin kare 'yancin bil'adama nowen ukraine hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari a cewa hazard nowat mai wata mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka muna nuna matuƙar damuwanmu kan wannan hukuncin da aka yanke marubuciyar mai aƙidar son zaman lafiya ita dai wannan matar har ila yau kuma an ta da lakabin maza mushroom wadda kuma ita ce wadda ta lashe kyautar girmamawa ta wannan shekarar ta International Women of Courage Award da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ke baiwa matan da suka nuna jarantaka wajen tallafa al'umma a faɗin duniya. An dai kama Nowani Queen tun watan Oktoban shekara ta 2016, aka kuma tuhume ta da laifin yada farfaganda a kan ƙasar Vietnam ƙarƙashin dokar ƙasar mai lamba 88, wadda kuma ake amfani da ita wajen hukunta masu fafutuka da masu sukan lamirin gwamnati a cewar hukumar rajin kare 'yancin bil'adama ta Human Rights Watch. da taken waye zai yi magana idan kai ba ka yi ba nowen take rubuce-rubuce kan al'amuran da suka shafi siyasa da al'amuran yau da kullum ciki har da batun kwace filayen al'umma da cin zarafin 'yan sanda da kuma 'yancin faɗa albarkacin baki nowen ta sha yin magana da nuna goyon bayanta ga takwarorinta masu adawa da gwamnati da kuma kamfen ɗin ganin an saki mutanen da aka ɗaure dalilin siyasa nowen ta samu tallafin asusun helman hamet daga hukumar kare 'yancin bil'adama ta Human Rights Watch a shekarar ta 2010 a matsayinta na marabuciya da ke kare 'yancin bayyana ra'ayi, wadda kuma a shekara ta da sha biyar, masu rajin kare 'yanci suka bayyana ta a matsayin jigo mai kare 'yanci ta shekara. Baya ga duk wannan abubuwa, ƙungiyar Human Rights Watch ta rubuta cewa Nowen tana rajin kare 'yanci na walwala da siyasa ba tare da tsoro ba. Amurka na kira ga ƙasar Vietnam da ta saki maza mushroom da sauran fursunoni, ta kuma baiwa 'yan ƙasar 'yancin walwala da faɗin albarkacin baki ba tare da fargaba ba. A cewar Hazenowat, mun ga wasu matakai masu ƙarfafa zuciya da aka ɗauka a 'yan shekarun nan wajen inganta mutunta harkokin bil'adama a Vietnam, amma duk da haka, yawan kama-kama da yanke hukunci ga masu zanga-zangar lumana na ƙaruwa tun farkon shekara ta 2016. Wannan shine sharhin murya Amurka na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Karfe biyar ne ma saura minti uku a nan Washington DC ga labarai a takaici. takaice shugaban ƙasa amurka ya faɗa a yau alhamis cewa amurka da ƙasashen turai sun ji jiki daga har haren ta'addanci amma ƙasashen za su kawo ƙarshen waɗannan har haren A wani jawabi da ya yi a birnin Warsaw na ƙasar Poland, Trump ya yi gargaɗin cewa akwai babbar barazana ga tsaro da kuma rayuka. Ya kuma ce iyakokin Amurka za su ci gaba da zama a rufe ga ta'addanci da masu tsatsauran ra'ayi. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel da yammacin yau Alhamis akan batutuwa da yawa da suka shafi duniya a birnin Hamburg na kasar Jamus. Gabanin taron kolin kasashe masu karfin tattalin arziki da ake kira G20 wanda za a fara gobe jama'a idan Allah ya kai mu. Ms. Merkel na ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen duniya da suka fi yawan caccakar Trump saboda kalamansa da kuma kamin ludayin shugabancinsa. An kashe yara bakwai da wani mutum ɗaya a lokacin da aka tattake su cikin wani cunkoso a lokacin bukukuwan tunawa da samun 'yancin ƙasar Malawi. Lamarin ya faru ne yayin da dabban mutane suka fito don kallon wani wasan ƙwallon ƙafa tsakanin wasu ƙungiyoyin wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar guda biyu a filin wasan Lolongwe na ƙasa. masu sauraro baki ɗaya wanda ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta ni gabatarwa da Sa'ida Hamdu da ta haɗa mana wannan shiri. Ta injiniyan mu Mr. Sidrak Mahmud lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC.